shaitan rajim bismillahir rahmanir rahim al salatu was-salamu ala ashrafil anbiya al mursalin sayyidina wa bina muhammad ibn Abdullahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan mafarkin sayyadu shine kamar wanda yake maharauci kenan wanda yake farautar dabbobi a dawa domin sana'a ya ci abinci ya ciyar da iyalinsa da sauransu kuma yana da maiwa ala ta zamani ko bindiga ko wasu abubuwa ko wuka ya danganta ko kuma alat ta ta dacan misali kadima wadda take tsohuwa kamar tsohon yayi ko ya ce zai da kibiya ko baka ko ko ainihin sanda ko na abu makamancin wannan ko kannuka to dai mahorauci ake magana a wannan babi din abu gani a a cikin littafin sata tadiru mujalladin na biyu shafi na ɗari hudu da saba'in da uku ce shi mahauci a cikin mafarki yana nuna wani mutum ne za a haɗu da shi yana da yawan son mata kuma yana da bala'in wayo wajen neman su saboda watan sana'arsa tana kamanceceniya da ha'inci wajen dabbobi wajen idan za a harbe su ko za a ko za a ainihin kashe su ko za a kama su dole sai an masu kila su tarko da sauransu ko a ce a wajen harbin su ana duddukawa ana kwakwanta a samu aje a harbe su kuma wani lokacin mahorkin mahauci mahorkin wanda yake farauta yana nuna cewa lallai hakika watan kaman e, wani mutum ne wanda yake da ilimi shi ma kaga mai ilimi kamar wanda yake koyarwa za a ga sai yayi dabaru wajen koyar da mutane yana hikimomi kala-kala to kamar haka shi ma mai son ya harbi dabba ko ya kama dabba yake ta hikimomi wajen ainihin dabaru yadda zai kama ta wasu suka ce a muhurkin wanda yake farauta yana nuna cewa haƙiƙa mutum ne mai gyaran al'umma mai kula da su mai ilimi kamar yadda eh, za a gani mafi yawa mutane wanda suke yin farauta suna da hikimomi da yawa da dabarori wajen kama dabbobinsu eh wani lokacin idan mutum abin da yake farauta shi mafaraucin mafaraucin abin da yake a ruwa ne kamar su kifaye da sauransu kuma abin da in ya farauta na ruwa din nan abin da ya halitta a ci ne misali don akwai abubuwa da suke a fiƙin malikiya in muka duba kamar da ya zo a cikin sharhin askari asal madarin an ce akwai abubuwan da in ka ci su za ka iya samun damuwa saboda haka farauta ta ruwa akwai abin da ba a taba su to saboda haka idan ya zamanto farautar nan da shi wannan mafaraucin yake abu ne da ya halitta a ci kuma baya da damuwa to lallai hakika yana nuna cewa ayyuka ne za a haɗu da mutum mai ayyuka na gari na alkhairi ko mai jawo ainihin dukiya da kuma kwanciyar hankali a cikin rayuwa idan kuma abin da yake farauta namun daji ne misali kamar su zaki su ɓauna su abubuwa dai na dawa su giwa da sauransu yake farauta kuma abin da yake farauta na ainihin a watan zasarari kamar a ce na daji abubuwan da wasu ba su halitta a ce su bane to mu yiwa hakika wani mutum ne za a haɗu da shi yana da alaƙa da ainihin zalunci kuma yana da alaƙa da sarauta kuma amma a zalimi ne zai ta yin abubuwa wanda ba su kamata ba